hukunci wanda ce alkur'ani da yake bai da farko bai da ƙarshe sai Allah subhanahu wata'ala so idan misali in dai alkur'ani magana to kaman ka nuna kenan to shin ya dace mutum ya buɗi baki ya ce ƙur'ani halittacce ne menene hukuncin kuma wanda ya faɗi wannan kuma menene hukuncin wanda yake da wannan irin aƙidar ta cewa alkur'ani halittacce ne amsa a nan wato duk amsan da ake bayarwa ana ba da ita ne fa a amsa ne a ta ta bakin ahlus sunna ta sunna ce amsa a sunnanci ake ba da amsa saboda haka bala ya ce alƙur'anu shi alƙur'ani nan da muke gani kalamun lahi magana ce ta Allah azza wa jalla mai girma da buwaya hakikatan magana ce ta gaske ta hakikani alƙur'ani magana ce ta Allah hurufuhu yanda muka ga harufan alƙur'ani yanda suke wa ma'anihi da ma'anansu gaba ɗaya dukkansu daga daga Allah ne ina fata an gane ko laisa kalamu huruf dunal ma'ani yawa ba wanda kamar yanda waɗansu suke ce wai harufan ne na Allah kawai amma ma'anan ba na Allah bane ba daga Allah bane harufan ne a rubucin kawai amma ma'anan daga Allah bane ba ba ba haka bane ba haka bane ba kaman masu faɗan wannan maganan bane akwai masu aƙidan cewa bakin ne yanda yake rubuce shine daga Allah amma ma'anan yanda bakakin suke bada ma'anan yanda aka bada ma'anan su ba daga Allah bane wannan sabanin mene ya saba wa akidan ahlus sunna walal ma'ani waɗansu kuma suna da aƙidan cewa ma'anan ne daga Allah amma harufan yanda suke rubuce ba daga Allah bane kamar yanda idan ana lecture ana lecture lecturer ya shiga yana magana yana magana inda zaka kalli handout na kowa zaka ga ya bambanta domin kowa da irin sigan yanda yake me yanda yake rubuta wannan lecture din ba dole bane ka samu yanda eh, mutum ya rubuta wannan layin haka Mr. A duka student din kowa haka yake kowa yana rubuta abun a yanda zai ya fahimci ma'anan shi ne ko ba haka ba to waɗansu suna cewa harufan ne daga Allah amma ma'anan daban waɗansu kuma su ba daga Allah ba ne waɗansu suna cewa ma'anan daga Allah ne amma yanda aka tsaya aka rubuta shi ɗin ba daga Allah ba ne duk waɗannan maganganu biyun condemn ne sun saba wa aƙidan sunna ma'anan da harufan kai tsaye daga Allah takallama Allahu bihi qaulan magana da Qur'an jabalin min hunna juz'an summa du'unna ya atina ka sa'ayan wannan wa magana wa yayi ta Allah ne akwai inda Allah ya magana da yawa a cikin maganan gaba daya akwai inda ya a bakin wani da alqur'ani wato ta hanyar annabinsa ta hanyar wahayi na haƙƙan mumunai na gaskiya sun yi imani na gaskiya da alkur'ani cewa magana ce ta Allah kuma wahayi ne na Allah ma'anan da harufan kuma ba halitta ba ne ƙur'ani sifa ne na Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa in kutta bilbanani ko da kai ka ɗau ƙur'ani yanzu ka ɗau fefa ka ɗau alƙalami ka kofe alƙur'anin duka duk da cewa kai ka rubuta da hannunka kuma kai ka karanta da harcinka wa hifza bil kuma ka haddace shi a kwakwalwanka wa summi abil azani sannan ka karanta aka ji wa absaratul ayanu ainanu kuma ido ya kalla duk wannan la yukhriju zalika an kaunihi kalamin rahman duk wannan baya fidda qur'ani daga cewa magana ce ta Allah ba haka in kofe qur'ani rubutun harufan wayayi karantawa kuma wayayi sannan wanda suka ji karatu sannan ido da ya kalli rubutun rubutun wane ne za a ce yan tsangaya ba a ce wane ya rubuta Kur'ani? yawa a zo a yi ta neman sadaka a yi ta abin na eh, eh, menene ake cewa a yi walima a yi menene ce wane ya rubuta Kur'ani da hannunsa bi ma'ana mutum ya cika wato eh, goni kenan to duk wannan qur'anin da ya rubuta ya masa ado yayi wasali shine ya rubuta shine ya ka fefan shi ya samo alkawalin alkalamin shi ya samo tawadan ya rubuta kuma ya karanta shi sai a ce qur'anin shi ne sai a ce maganan shi ne to duk da mutum zai waɗannan abubuwan dai ba zai fidda shi daga cewa na Allah bane ina fata an gane ko ah, fal'anamilu walmidadu da tawadan da aka yi amfani da shi wajen rubuta alkur'ani wal da su alkaluman da aka ce waɗannan makhluqatu ko ba haka ba waɗannan halittattu ne yatsun wanda ya rubuta alkur'ani halittattu ne tawadan halittacce ne ɗan adam ne yayi shi sannan kuma alƙaluman da aka feƙe aka yi rubutu su ma halittattu ne sannan takardun da aka rubuta ƙur'anin kai halittattu amma abin da aka rubuta ɗin shi ba halittacce ba ne an gane logic abin da aka rubutan shi ba halittacce ba ne ba za ka kamfanin ma da aka buga made in kaza ko ba aka ba gambar da ya samo ya feke din halittacciya ce domin mun san ciyawar inda ake ɗebo gamba yatsun shi da ya rike alkalami ya rubuta da su halittattu ne tawadar ma halittacciya ce mun san inda ake ta ko ko ta dinya ko ta masara a kona masara sai ya baki kirin a sa mai karo ko kuma abin nan duka kowa ya san almajirai dai suna yin tawadansu waɗannan mun yi ittifaƙi halittattu ne amma abin da aka rubutan alif lamim zalikal kitabu din shi ba halittacce bane ba halittacce bane wal alsunu harcen da ke karanta qur'anin wal aswatu da sautin da ke rera qur'anin duka makhluqatun halittattu ne amma abinda aka karanta aka rera din shi ba shi ba halittacce bane walmatlu biha ala ikhtilafiha ghairu makhluq abinda ake karatawan bisa sabanin riwayoyi akwai riwayan warshu akwai riwayan hafsu domin qur'ani ya sauka da harce shida bakwai harce bakwai saboda clank na larabawa a lokacin eh, suna da dangi dangi dangi bakwai ne a kansu alkur'ani ya sauka har goma ma an samu akwai riwaya shaza har goma kama a ce abu ne ya sauka da harcen hausa nan aka karanta shi da eh, da zazzaganci nan aka karanta shi da katsinanci nan aka karanta shi da kananci nan da sakwatanci nan da menene duka din dai menene hausan ne ina fata an gane shi yasa aka samo ruwayoyi na alkur'ani din goma wani gun ya sauka da ƙuraishawa tsaban harcin ƙuraishawa wani ya sauka da na ɗan yaman wani ya sauka da yan abin eh, eh, jizan wani ya sauka da larabawan kaza haka duk wannan wajen shi yasa aka samu qur'anin riwayoyi wajen goma to lokacin sayyidina usman da suka fara alfahari ba annabi ya mutu wannan ce ai da harcin mu yafi wannan mai ce ina ai da da da harcin mu yafi wannan ce da abin nan sayyidina usman yake duk aka qur'anai ya kona su ya dauki ya ya rubuta qur'anin da hannunsa daga fatiha har zuwa nasi duk ƙur'anin da ka ɗauka yanzu za ka ga a farkon bangon shi za a ce arrasmul usmani da har writing in sayidina usman ne inda za ka ɗauki ƙur'ani duk za ka gani to shi ya ce sauran duka a kulle su a karanta da wannan harcin ƙureshu kawai ya isa kamar yanzu yadda ake rubuta hausa da harcin menene hausan kano shi ake rubuta ai da shi ake rubuta shi aka zaba. ina fata an gane haka sayyidina usman yayi yace lalle al'umma waɗannan in muka mutu za a samu sabani tun yanzu wannan ya fara cewa da da da da, da harcin mu ne yafi karanta qur'ani da harcin mu yafi waɗancan su ce da harcin mu waɗancan su ce da harcin mu sayyidina usman yace ba zai yiwu ba ya kira duka aka kawo riwayoyin ya rubuta qur'anin abin nan ɗaya aka kulle saura yace duka ya ɗora al'umma su karanta shi a harce ɗaya sai dai in za ka je ka yi specializing a kan ƙur'ani sai ka karanta shi da harce goma duk wanda ya graduation daga faculty of al-ƙur'an in ya zo nan zai karanta maka ƙur'ani nan da harce goma amma faɗin kalmomi ne ba wai a to z daban a to z ɗin shi no waɗansu kalmomi ne kawai ya bambanta kamar ihdina siratal mustaqim akwai masu ce ihdina siratal mustaqim siratan lazina an amta alaihum maimako him za ka samu ko da mala abakar da yake mana sallah a nan insha Allah zan ga masa ya karanta muku da wani kai sai dai kar wani ya ce ya fita masal eh, ka san mu in mutu ya ji wata kira da bai taba ji bai ce zai sake sallah <laughs> ina fata an gane ko shi yanzu zai karanta muku da wani wata riwayan da ba warshu ba kuma ba hafsu ba suna nan kala-kala duk graduate na alkur'ani faculty of quran duk zai karanta maka a haka kuma kamar yadda na ga muku waɗansu points ne kawai bambancin karatu. ina fata wani idan iza tutula alaihim ta'un ne wani ya ce iza yutla ya karanta shi da ya'un shi na wajen kenan eh wabbuhe wallaili iza saje yau ba zai canja ba nan kuma eh, hafsa ya ce wa duha za idza ja to irin waɗannan yan bambanci ne yana nan kala kala ina fata an gane ko to aka ce ta duk yanda ka karanta qur'ani da duk wata riwaya da ka karanta qur'anin da ita harshen ka dai da ya karanta qur'anin dai halittacce ne sautin ka da ya rera qur'anin dai amma abin da aka karanta ba halittacce ba ne haddace ƙur'ani da aka yi fa mutumin da ya haddace ƙur'ani halittacce ne ƙwaƙwalwan da ya da ta haddace alƙur'anin ya rike ƙur'anin da ita halittacciya ce zuciyan da yake tuno alƙur'ani halittacce ne harcin da yake furta halittacce ne amma abin da aka haddace shi ba ka'idar kenan wasu duru makhluqatun wal mahfuzu fiha ghairu makhluqin wal asma'u makhluqatun idan ka zauna haka kana jin alqur'ani ana karanta qur'ani kana sauraro kunnen da yake sauraron karatun shi me halittacce ne abinda kunnan ke saurara fa ba halittacce ba ne magana ce ta Allah shine wal asma'u makhluqatun wal masmu'u ghairu makhluqin hujja kuwa qala Allah ta'ala Allah yace innahu laqur'anun karim na rantse muku da Allah lallai wannan alqur'ani wato karimun mai girma ne fi kitabin asalin shi ya fito ne fi kitabin maknun daga littafin Allah wato lauhil mahfuz ne na lauhil bal huwa ayatun bayyinatun qur'anin nan ayoyi ne bayyanannu fi sudurin lazina utul ilma Allah ya kifin ɗin shi ya installing ɗin shi ya cusa shi a cikin kirazan waɗansu bayin Allah da ya ba su ilimi Allah ce wa ma yajhadu bi ayatina ba masu jayayya da ayoyinmu illa zalimuna sai dai azzalimai kawai in kaga mutum yana wahayin wahayinsa aka yi wahayin shi zuwa gare ka min rabbika daga littafin ubangijinka wanda la mubaddila li kalimatihi babu wanda isa canja kalmominsa kalmomin na waye ne kunga Allah ya ce kalmomin ba ta da farko ba ta da ƙarshe kuma tun da shi Allah ba wani bane ya halicce shi to duk wata sifa ta Allah din ba ita ma ba ta da farko so maganan Allah shi din ma ba halittacce bane so Qur'ani yana part of it so ba halittacce bane ina fata an gane ko wannan shine a yanzu mu duba da aka ce aljanna gidan me gidan dawama to ka dauki duk wani abin da ke cikin aljanna shi ma me ne baya karewa baya karewa ‘ya'yan itace ne na aljanna ke karewa? ba sa kare ruwan aljanna na karewa? bai karewa to abinda kuma aka ce maka mai karewa ne gidan duniya na karewa to ka lura komai nashi shi ma yana karewa to idan aka ce kai dan adam abun halitta ne to duk wani abu na jikinka shi ma halittacce ne domin kai in person ɗinka a matsayinka a gundarinka an san shekarun da suke bayanan da baka nan an san shekarun da aka same ka to da aka same ka komai na kama a lokacin aka fara aka same shi shi ma tafiya an san lokacin da ka fara yi an same ka amma to magana tana cikin sifansa ina fata an gane ko wa qala ibnu mas'ud radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud Allah ubangiji ya yarda da shi yace adimu an nazra fil mushaf yace ku dawwama musulmi ku dawwama wajen kallon alkur'ani kullum ku kalle shi ku karanta shi ku yi tunani a kansa kullum kar mutum ya zamanto akwai wani gap akwai wani interval akwai wata tazara tsakanin shi da alkur'ani yace kada ku yadda ku zamo haka ku rungumi alkur'anin nan kullum ku sanya shi a jiki sannan ku rika dawwamar da idonku wajen kallon shi da karanta shi da yin tunani a kansa wannan susu nassoshin alkur'anin da suka yi umarni da haka fi zalika la tuhsa ba sa kididdiguwa wa man qala duk musulmi ko mutumin da kaji ya buɗi baki ya ce. alƙur'anu shi ƙur'anin nan gaba ɗayansa gundarinsa au shay'un min alƙur'ani ko wani ɓangare ko waɗansu ayoyi ko waɗansu surori daga Alkur'ani nan makhluqun halittattu ne fahuwa kafirun kufran akbar ku duba ya zamanto kafiri kafurcin kuma mai girman gaske wanda yake sallaman mutum ma daga musuluncin gaba ɗaya yukhrijuhu min al-islam bil kulliya wannan kalman ta fidda mutum daga musulunci kwata-kwata ko da aya ɗaya ka ɗauka kace wannan ayan halittacciya ce wato akwai randa babu ita kenan akwai randa babu ita daga baya kenan aka halicce ta sannan nan gaba za a rasa ta wanda yake da wannan aƙidan ko ya buɗi baki ya faɗi wannan to babu shakka fahuwa kafirun ne kufran akbar mu duba footnote waye ya faɗi wannan yace takfirul jahamiyyati alqa'ilina bi khalqil qur'an wato an kafurta jahamiyawa masu wannan aƙidan ana kiransu jahamiyya kungiya ce asalin shugabanta shine jaham ibn sufyan jaham dan sufyan shine ya fitar da wannan aƙidar yace alqur'ani halittacciya ce to waɗanda suke goyon bayansa suka sha wannan gubar tasa su ne ake kiransu jahamiya waɗanda suke ce bi khalqil qur'an waɗanda suke ce alqur'ani nan halittacce ne waɗanda suka tabbatar da kafurcinsu ɗin nan ruya an jama'atin mina salaf an ruwaito tabbatuwar kafurcinsu daga jama'a da yawa cikin magabata irin suwa minhum ahmad bin hanbal wabnul mubarak wa sufyanu thauri wal hasan bin isa wa sufyanu bin uyaina wa abdullahi bin idris ash-shafi'i imamu shafi'i kenan wa waki'u ibn al-jarrah wa Hammad ibn Zaid wa Mu'tamar معتمر ابن سليمان وعبد الرحمن بن مهدي وزيد بن هارون وغيرهم كثير yawanci malamai da yawa sun kafirta su in kana so ka je ka samu wannan bayanin raji kitaba sunnati lilam lil imami abdullah bin ahmad bin hanbal ka je littafin nan da ake kiran shi kitabu sunna na imamu ahmad juz'i na farko shafi na ɗari ɗaya da uku zuwa ɗari ɗaya da ashirin da uku za ka samu malamai sun tabbatar da duk wanda ya ce aya ɗaya ta alkur'ani ko wata sura ko alkur'anin gaba ɗayansa halittacce ne ya kafurta kafurcin da ya fidda shi daga musulunci kwata-kwata mun fahimci wannan ko? li'anna alqur'ana hujjansu shine domin alqur'ani fa kalamun lahi magana ce ta Allah ta'ala madaukaki minhu bada'a wa ilaihi ya ya'udu daga Allahn Qur'ani ya fara kuma a gare shi zai koma wa kalamuhu maganar Allah kuma ai sifarsa ce magana ai sifa ce wa man qala shay'un min sifatillahi duk wanda ya ce wani abu daga cikin sifofin Allah makhluqun halittacce ne to fahuwa kafirun murtaddun kafiri ne wanda ya ridda in a shari'ar musulunci ana kamo shi a nemi tubansa idan yaki ya toge ya doge ya cije a haka yace ba zai janye ba kashe shi ake kuma ya mutu a matsayin kafiri yu'radu alaihi ruju'u za a zo a zauna da shi a bijiro masa da cewa ya koma ilal islam ya koma zuwa ga musulunci fa'in raja'a idan ya koma ya tuba ya gane alhamdulillahi wa illa idan yaki kuma kutila kufran za a kashe shi a matsayin kafiri laisa alaihi shay'un min ahkamil muslimina babu wani abu na hukuncin hukuncen musulunci da zai gudana a kansa bi ma'ana ba za a masa wanka ba yanda ake wa mumini musulmin da ya musu eh, da ya mutu wanka ba za a sashi alikafani ba ba za a masa sallah ba ba za a binne shi a makabartan musulmi ba ƴaƴan shi ba za su gaje shi ba domin kafiri ne ina fata an gane ko ba za su gashi dukiyan da ya bari ba haka nan iyalansa da duk wani mai gado duk wani abu na hukuncen hukuncen musulmi ba za su hau kansa ba shikenan ya tafi kenan saboda shi kafiri ne ba za a zo ta'aziyya ba a ce Allah gafarta masa ya ji kansa a karanta li'ilafi bakwai bakwai da kulya ayyuhal kafiruna shida shida da amanu rasulu goma goma ka daga hannu har ka gaji ba za a masa komai ba za a masa komai ba saboda bai ba musulmi bane eh in tastaghfir lahum aw la tastaghfir la yaghfir lahum ba a ba a ba a kwata-kwata abin nan daga kafiri na tambaya ta gaba hal sifatul kalami zatiyatun aw fi'liyatun sifan nan ta magana yanzu mun tabbatar da alkur'ani ba halittacce ne ko magana ce ta Allah ita sifa ta magana ta Allah din nan shin sifa ce ta zatin Allah ko sifa ce ta fi'iliya ta aiki a can baya mun ce akwai sifofi na aiki ko yanzu idan aka ce wane gashi nan matukin mota ne matukin mota ne to wato kaga sifa ce ta aiki in ya tashi tukawan zai zai me in ya ki kuma ba zai ba zai tuka ba kaga idan aka ce wane matukin mota ne wane wato teacher ne wato malamin makaranta ne kaga malamin makaranta ne ko mai koyarwa ne kaga sifa ta koyarwa in ya ga dama ya koyar din in ya ga dama ba zai koyar ba akwai ran da zaka same shi yana zaune baya koyarwan amma idan aka ce wane mai numfashi ne akwai ran da zaka tarar da shi ba numfashi? sai da in ya mutu eh wane yana da ido akwai ran da za ka tarar da shi in ya ga dama yana da idan in ya ga dama bai da shi to ya bambanta saboda shi ido sifa ce ta zatin mutum in dai zatin kananan idon nan yana yana nan amma wani sifa na aiki shi sai ka ga dama ka yi shi in ka ga dama ba za ka yi shi ba to shine ake so yanzu a gano shin magana mun ji sifa ce ta Allah amma wace irin sifa sifa ce ta zatin Allah Kullum yana cikin maganan ba ranan da yake bari ko akwai ran da in ya ga dama ne ya yi maganan in ya ga dama ya bari shine malamai suka ce to akwai bayani guda biyu amma bi itibari ta'alluqi sifatil kalami bi dhati Allah azza wa jalla wa ittisafihi ta'ala biha fa min sifati zatin idan muka lura da ta'allukin maganan Allah da zatin Allah maganan a ɗamfare take ga zatin Allah kuma Allah ya sifantu da maganan to idan ta wannan ɓangaren muka kalli magana magana ce sifa ce ta zatin Allah ka ilmihi kama za a ce Allah eh, yana da ilimi ilimi sifa ce ta Allah kullum a cikin ilimin yake babu ran da zaka zo ka samu yau a eh, a ce Allah bai da ilimi to idan muka kalli shi maganan shi karan kan shi ga zatin Allah da yanda Allah ya sifantu da wannan sifan sifa ce ta zatiya bal huwa min ilmihi yana daga cikin ilimin Allah ma wa anzalahu bi ilmihi kuma ya saukar da alqur'ani ma da ilimin sa ne wa huwa a'lamu bima yanzilu Allah ya fi kowa sanin abinda yake saukarwa ko yake sauka amma idan muka ga muka kalli sifan maganan ta Bangaren ganin dama ganin dama me ganin dama ganin dama shine in kaga dama in kaga dama ka idan muka kalli sifan magana ta ɓangaren ganin daman Allah to a wannan bangaren shi sifa ce ta aiki in ya ga dama ya yi maganan in ya ga dama ba zai yi maganan ba wamma bi itibari takallumihi bi mashi'atihi wa iradatihi fa sifatu fi'il sifa ce ta fi'iliya kama qala nabiyu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam kama inda manzo Allah sallallahu yace idza arada Allahu an yuhiya bil amri takallama bil wahyi ko idan Allah yana son yayi magana ta hanyar wahayi sai yayi idza arada an yuhiya idan Allah yana so yayi wahayi ya bada umurnin ayi abu sai yayi magana ta hanyar wahayi idan ya so kenan in bai so ba fa ka gani to eh, magana ta maga sifa ta magana ta kasu kashi biyu in ka kalle ta a matsayinta na sifa na Allah maɗaukakin sarki eh sifa ce zatiya maganan tana nan a tare da shi amma idan ka kalle ta a wajen ganin daman shi sifa ce ta aiki randa ya ga dama ya yi maganar randa bai ga dama ba kuma ya bari kamar yadda Allah ce innama amruhu idza arada shay'an an ya kula lahu kun fa shi al'amarin Allah inda yake idan yana son wani abu ya kasance sai ya ce kun kasance kawai sai abun ya in bai so ba fa yawwa bai za ka samu Allah kullum a cikin magana yake kamar yadda za ka sa kaset daga farko har ƙarshe kuma a samu auto reverse yana yana kullum ba Allah ba haka yake ba akwai randa in ya so magana zai in ya so kuma amma kasancewa shi mai maganan ne sifan tana nan sifan tana nan wannan shi ne ولهذا قال السلف الصالح shi yasa السلف الصالح managarta magabata daga cikin bayan Allah as-salih nagartattu rahimahumullah Allah jikansu suka yi bayani fi sifatil kalam game da sifan maganan Allah suka ce innahu innaha ita magana sifatu zatin ta ɗauki wani bangare na sifan zatin Allah wa fi'ilin ma'an wani bangare kuma ta ɗauki sifa na aiki duka a haɗe ta haɗu fallahu subhanahu wa ta'ala shi Allah maɗaukakin sarki lam yazal bai gushe ba a can baya kenan wala ya zalu ba zai gushe a yanzu ba kuma har nan gaba muttasifan yana nan dai ya sifantu da maganan azalan wa abadan tun fil azal har abada yana nan a mai maganan in ya ga daman yi wa takallumuhu wa taklimuhu bi mashi'atihi randa kuma yayi maganan ya so yayi maganan ya yi nufin maganan fa ya sai ya yi magana idan sha'a idan ya ga dama mata sha'a a lokacin da ya ga daman wa kaifa sha'a ta yanda ya ga dama sai ya yi maganan bi kalamin da maganan da yasma'uhu man sha'u. wani ya ga dama shi kadai zai ji maganar Allah ko yusmi'uhu ma yasma'uhu man ko kuma yusmi'uhu man yasha wa kalamuhu sifatuhu la ghayatul lahu wala wala intiha maganan Allah bata da kurewa kuma bata ta da karshe wato Allah madaukakin sarki ran da ya magana zai maganan a ran da ya a yadda ya ina fata an gane ko a lokacin da ya so kuma sa in ya so sai ya yi ta ya ji yadda wani maganar ya ƙi ji yadda wanda ya ga dama yawa yanzu ba ka ga mutum yana zaune a nan misali fa ya yana cewa da Allah ga sunan ku tare su ga sunan ku tare su ka ce me ga sunan sun taso mu bi ma'ana ga shi kuna zaune tare gashi amma yana ganin abin da kai baka gani to haka nan ma in Allah ya ga dama muna zaune din nan sai yayi magana da waɗansu mu za su ji waɗansu mu kuma in ya ga dama ba za su ji ba shi Allah kenan ya tashi na fata an gane ko mutum ka ga eh, kuna zaune ce na na ce kai me baka ji an kira ni ba baka ji an ce tanko yanzu yanzu ya ce wallahi ba abin da ji kai da Allah ka zauna Tanko eh? ka ji ya ce na'am to wadan aljanu sun sa mutum haka balle sun ji yadda shi kai an ji yadda kai ko ya ga abu yana ta ihu kai baka ga komai ba da abu jahal ya je yana wani alfahari shi zai je ya taka manzon Allah yana sujada a Ka'aba sallam ya dauki mahaifar raqum ya jefa masa kuma ranan ma ya fito suna zaune kafirai suna kallon shi yana sallah Abu Jahal ya ce zai je ya taka wuyan wuyan shi lokacin da yake sujada ana irin tafa mai eh eh din nan irin yan kwallo ma malam Abu Jahal ya tashi yana tafiya yana tafiya je zai taka manzon Allah kai aka ga ya zuro a guje suna mai dariya ya haka ce ba ku ga wani katon raƙumi na bi na ba suka ce oh ga komai ba kai dai gafara ba tsoraci ne annabi ya ce wallahi da ya iso sai mala'iku sun kekkece shi anan amma shi ai Allah da ya so ya nuna masa abinda sauran suna zaune ba su gani ba duk kariya ce da Allah ya ce wa manzon Allah wallahu ya asimu kaminan nas Allah zai kare ka daga sharrin mutane ta kowane bangare ya kare shi aka zo aka yi gurub za a kashe annabi salsal aka zabo kowace kabila ko mutum daya Allah ya zuba musu bacci a nan manzo Allah ya fito ya same su suna bacci ya sa sayidina Ali ko a gadonsa manzo Allah ya zo ya same suna bacci da kowa da takwabinsa fa suna zaune wai suna jira dare yayi can su fada sa manzo Allah ya zo ya ɗebi ƙasa ya sama wannan a goshi ya ɗebi ƙasa ya sama wannan ya rika sa musu ƙasa anan anan sai da annabi ya tafi gaba ɗaya suka farka ce kai ga kasa akan kai ce kai ma haka kai ma to ya sa mana eh na waje Allah min bayni aidihim wa min khalfihim fa aghshaynahum fahum la yubsirun in Allah ya ce ka ji tsoron shi zai kare ka to ka yadda da Allah shi ya san duk yanda zai kare ka din ka gani aka je aka bude aka ga sayyidina Ali ne to shi Allah haka yake to sifan magana kenan zati ne na Allah kasancewan shi mai magana a duk lokacin da ya ga dama sannan sifa ce ta fi'iliya in ya so ya yi zai yi wannan shi ne ah, Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙul ka gaya musu ya Muhammad laukan albaharu midadan li kalimati rabbi da za a ce duk wani teku na duniya a buɗe shi a mai da shi tawada ink in ji Allah da duk wani teku da ka sani ocean su atlantic ocean su tekunan nan gaba Allah ce da za a haɗe su su zamanto tawada ink lanafidal baharu a zo a yi ta rubuta kalmomin Allah da tawadar a rubuta a rubuta ku duba yadda Allah ya ce qul ka gaya wa mutane ya muhammad sallallahu alaihi baharu da za a ce tekun tekunan duniyan nan gaba daya a bude su su zamanto teku daya sannan ai converting din su su zamanto ink tawada a rika tsomawa ana rubuta kalmomin Allah ana tsoma ana rubuta kalmomin Allah la nafidal baharu har tekun nan ya kare kabla an tanfada kalimatu rabbi kalmomin Allah ba su kare ba Allah ce walau ina bi mislihi madadan da za mu ka irin wannan kwatankwacin tekun kuma ya kare a kawoni ya kare a kawoni ya kare sai da yadda tekun su kare amma kalmomin Allah ba a gama rubuta su ba a wasu je suratul kafi aya ta 109 a wata aya Allah suratul luqman aya ta 27 Allah ya ce walau anna ma fil ardi Allah ya buga mana misali ce walla da dukkan abin da ke doron ƙasan nan min shajaratin na bishiyoyi duk bishiyoyin duniyan da suke doron kasan nan a kawo su a yanke bishiyoyin a faskare su a mai da su kowanne a mai da shi gamba don girma Allah bishiyar mangoro gamba na za mu samu na rubutu sannan gamba ga wanda ya makanta allo so nawa za ka yi rubutu da shi kana feke shi har ya kare sai ya kai ka kusan watanni to Allah ce da za a ce dukkan bishiyoyin da suke duniyan nan a convertin nasu su zamanto alkaluma na rubutu a mai da su a kalamun alkaluma walbaharu duk wani teku na duniyan nan a haɗa shi ya mudduhu a haɗa shi a fadada shi bayan tekun an mai da shi teku ɗaya min ba'adihi sab'atu abhurin am ta tami 7 a mai da tekun duk tekunan duniya a buɗe su su tu teku ɗaya sannan a mai da su a ce tami 7 tekun su koma bakwai duk su zamanto tawada a rika ɗaukan alƙaluman nan ɗaya bayan ɗaya ana rubuta kalmomin Allah da su sai alkaluman sun kare tekunan sun kare kalmomin Allah ba su kare ba shine walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah suratul luqman so alqur'ani nan wani bangare ne na magana Allah kai aka ciro mana mu yi aiki da shi mu shiga aljanna kawai amma ba wai shine duka maganganun Allah ba na eh mun kara wannan farkon littafi na uku mako Allah saka da alheri ustaz wanda ya manta wani abu da ya rika tambayan mala a kofa Allah saka da alheri a wata aya suratul an'am aya ta 115 Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika kalmomin Allah cikakku ne kuma sun cika sidikan da gaskiya wa adalan da adalci lamu baddila li kalimatihi ba wanda isa canja kalmomin Allah saboda sun cika kawai wa huwa sami'u shi Allah nan mai ji ne al'alimu kuma masani ne aje suratul an'am ina fata an gane ko to bari mu karanta wannan shi kadai na 85 yace man waqifatu wa ma hukmuhum akwai waɗanda suka ce yan ba ruwan mu. alwaqifatu kenan akwai wanda suka ce Alƙur'ani ahlus sunna da aqidan ahlus sunnati wal jama'ati Alƙur'ani dai ba halittacce bane ba halittacce bane magana ce ta Allah kamar yadda muka karanta a can yawa ko da a takarda ka rubuta dai takardan ce halittacciya alkalamin da ka rubuta da shi shine halittacce tawadan shine halittacce yatsunka da suka rike suka rubuta din sune halittattu amma abin da aka rubuta ba halittacce bane to akwai waɗanda su ko suka ce yan ba ruwan mu ne mu ba za mu ce qur'ani halittacce bane kuma ba za mu ce ba halittacce bane alwaqifatu daga waqafa ko su sun tsaya tsaka tsaki to su waɗanne ne waɗannan wa ma hukmuhum kuma me matsayin su a musulunci mun san dai a can wanda ya ce ƙur'ani halittacce ne ya zamanto kafiri babba baki kuma wanda ya fita daga maya kwata-kwata wanda ya ce alkur'ani halittacce ne domin ya ce wata sifa ta Allah halittacciya ce domin kur'ani magana ce ta Allah kuma magana ta Allah sifa ce kuma wanda ya ce sifar Allah halittacciya ne ya kafurta mun ji da ahalus sunna a can da suka ce ƙur'ani magana ce ta Allah ba halittacciya bace to yanzu sai aka samu waɗansu gurup na uku suka tsaya in between mu ba za mu ce halittacce bane kuma ba za mu ce ba halittacce ba ne su waɗannan gurup ɗin me hukuncinsu a mahangan shari'ar musulunci kuma su waye don mu san su mala yace alwaqifatu waɗannan da ake kiransu waƙifawa waƙifawa eh hum su ne mu je footnote a can ƙasa kun ga wajen alwaƙifiyatu su waƙifawa eh, jama'atun waɗansu jama'a ce tawakkafu waɗanda suka ce ba ruwansu su sun eh, tsaya fi kafirin minal umuri cikin yawancin al'amuran addini kalƙur'ani kamar kaman ƙur'ani suka ce su ba za su ce yes ko no ba game da ƙur'ani ba za su ce magana ce ta Allah ba halittacciya ce ko ba za su ce ba halittacciya ba ce wa ka dukhulil fusaqin nara daga ciki akidunsu fasikai masu saba wa Allah mashaya giya mazinata da aka ce za su shiga magana za su shiga wuta kai su ma nan sun ce ba za su iya cewa za su shiga wuta ba ba za su kuma ce za su shiga ba ka dukhulil fusaqin nara au adami dukhuli wa nuqila anil qadi Abibakar Minal min al asha'ira minhajus sunna daga asha'irawa ne aka samu wannan to su waɗannan aqidan su kenan mashaya giya mazinata za su shiga wuta suka ce su ba za su ce za su shiga wuta ba ba za su ce kuma za su shiga ba wal kuma ga dalilai qur'ani fa suka ce ba za mu ce halittacce bane kuma ba za mu ce ba halittacce bane to su ne waɗannan jama'ar waƙifawa din in babu su a najeriya za ka samu waɗansu ƙasashe na duniyar musulmai akwai su kaga a can sama mu koma sama alwaƙifatu su waɗannan waƙifawa humul ladina na fil su ne waɗanda suke eh, aƙidansu game da alƙur'ani suna cewa la ƙulu huwa kalamun lahi. mu dai ba ruwanmu yan ba ruwanmu ne ba za mu ce magana ce ta Allah ba wala na ƙulu makhlukun ko ba za mu ce halittacce ba mu ba za mu ce magana ce ta Allah ba ne ba ruwanmu sannan ba za mu ce kuma halittacce bane. ne ƙalil imamu ahmad rahimahullah sai imamu ahmad Allah ji kanshi da rahama ya ce man kana minhum yuhsinul kalama daga cikin aƙidan mutanen nan wanda ya kware wajen magana shine philosophy magana fa huwa jahamiyun shi ba jahame ne cikin waɗannan waƙifawa ɗin wanda ya kware wajen magana da iya jidali da muɗa magana to za ka samu yana tare da jahamiya wa man kana la yuhsinuhu wanda kuma ba su iya magana ba jahilan cikinsu bal kana jahilan jahalan basitan fa huwa tuqamu alaihi hujjatu bilbayani bil bayani wal burhan ir waɗannan kana iya kawo musu hujja ka musu bayani ka fahimtar da su su fahimta amma waɗanda suka yi nisa cikin aqidan zaka samu ba sa shiryuwa to irin waɗannan ɗin su kuma to me hukuncin su a musulunci aka ce eh to za a zo a zauna da su saboda ‘yan jahilci ne yake damunsu da rashin karatu in aka zauna da su aka kakkaɓe ɗan wannan ƙuran jahilcin da rashin karatun nasu aka musu bayani aka tsayar musu da hujjoji suka fahimta Fahimta ba wa amana idan suka tuba suka yi imani cewa shi alƙur'anin nan kalamun lahi ne ta'ala kuma gairu makhlukin ba halittacce ba ne to alhamdulillahi kenan wa illa idan suka ƙi tuba fa huwa sharrun minal jahamiyya sharrin su yafi na jahamawa jahamiyawa jahamiyawa za ku yi ta jin sunan kungiyoyi fa ga wakifawa ga jahamiyawa to kowa dai a san matsayin shi a takaicin takaica dai za mu ko mu gama da na ƙur'ani yau tun da ɗaya ne ya rage sai mu shiga dalilin rusul annabawa ma hukmu man qala lafzi bil qur'ani makhluqun menene hukuncin mutumin da shi kuma yazo yace jama'a bari in muku karatu yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya gama fata sai ce to waɗannan lafuzan da na karanta yanzu akan harce na lafuzan halittattu ne kun san mun faɗi a ƙida ahlus sunna harcen ne dai halittacce amma abin da aka karanta fa very good me hukunci wanda yazo yace lafazina ni da na furta qur'anin da shi na karanta shi halittacce ne me hukunci shi ya dace musulmi ya faɗi haka yace mala yace hadhihi ibara irin wannan magana a aqidan ahlus sunna la yajuzu itlaquha baya halatta a faɗeta ta ba za a kore ta ba kuma ba za a tabbatar da ita ba sai mu ce akwai bayani ya ce yanzu waye ya karatu na alhamdulillah ya gama aka ce wani ne waye ya lafasta ya karanta sautin waye na wani ne harcin waye ne ya kada karatun ya fidda shi na wani ne ɗazu ya faɗa a'a yanzu tunda yanzu ya karanta ɗazu bai karanta ba yanzu ya halicci maganan kenan sai mu ce a'a ba za mu ce e ba a take ba za mu ce a'a bai mu ce to in kana nufin harcenka da ya karanta da sautinka da ya rera karatun in kana nufi wannan ne halittacce e mun yarda in kana nufin abinda aka karanta harcenka ya karanta shine halittacce 'a ina fata an gane ko wannan magana ce ta Allah ne ka karanta amma abubuwan da suka haɗu har ka karanta shi ɗin so halittattu ne shine li'annan lafza domin shi lafazi ma'anan mustarak. kalma ce wanda ta tana da ma'anoni biyu baina talaffuzi tsakanin kai da ka lafasta abinda aka furta ɗin wa huwa fi'ilul abdi wannan aikin bawa ne kai kace a'udhu billahi kai kai yunkura kai ka karanta kai kai fidda kalmomin eh wannan aikin bawa ne wa bainal malfuzi akwai abinda kuma abinda aka lafasta din shine alqur'ani to shi kuma ba halittacce bane fa idza utlika alqawlu bi khalqin idan aka ce mutum yazo ya ce kawai na da na karanta qur'ani da shi halittacce ne to ya shafi ma'ana na biyu to mutum ya koma waraja ila qaulil jahmiya ya koma aqidan jahmiya masu cewa qur'ani halittacce ne wa idha qila ghairu makhluqi dan aka ce ko ba halittacce bane shi ma ya shafi magana ta farko ka faɗi har da ba a harcen shi da muryan shi ma ba halittacce bane so ba a ba da amsa kai tsaye wal awwal huwa fi'lul abdi lafazin da sautin da harcen shine aikin bawa wa hada min bida'il ittihadiyyati wannan shi kuma ya zama to bid'a ne na yan ittihadi wa li hada qala salafu su kuma salafa as-salih suka ce man qala lafzi bil qur'ani makhluqun fa huwa jahmiyun wanda yace lafazina da na karanta alqur'ani da shi halittacce ne ya fada aqidan jahmiya wa man qala wanda yace ghairu makhluqin ba halittacce ba ne shi kuma wa huwa mubtadi'un dan bid'a ne don ba a taba jin wani ya faɗa ba kai ka fara faɗa manzon Allah da sahabansa da tabi'u tabi'ina da tabi'in duk babu wanda aka taba jin ya faɗi wannan sai kai a yau to ai mu ce maka kai dan bid'a ne ka faɗi abinda ba a taba samun magabacin ka ya faɗe shi ba wannan shi kawai duk fa kakale kakale ne ka yadda qur'ani magana ce ta Allah shi kenan kai ka karanta ba kai ka karanta ba rubutaccen amma ka zo ka ce bakin daga Allah ne ma'anan ba daga Allah bane a'a ma'anan daga Allah amma bakin tunda mutum ya rubuta duk irin waɗannan ka ce sami'ina wa atana amanna bihi kullum min indi rabbina mutum ya huta kenan da fata Allah ya sa mu dace sati mai zuwa za mu ji dalilan imani da manzanni da ma'anan imani da manzannin shin kuma da'awar manzanni ɗaya ne ya zo ɗaya a aƙidansu da da'awarsu da abin da suke kira a kai sai Allah ya raya mu sati mai zuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta